Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Ware Baiko, kashi na ashirin da biyu, na marubuciya Asma Bafa, wanda ni Mama Alim ke karanto muku. Bafa ne ya zo bakin ɗakin Hamida kwala mata kira, ya ce ki fito ki tafi ɗakin mijinki. Hamida ce ta zaro ido ta ce bafa. anya fa aka sace ni yan kai amarya ba su karasa da ni gidan ba ai na yi tunanin sai an sake haɗo kan dangi a sake tafiya da ni ummi tana ji ta ce ji sakarya yan kai amaryar da sai da suka karasa har kaduna kwanan su ɗaya suka dawo sannan zaki ce sai an sake kiran su sun tafi da ke can ɗin bakonki ne ko na nabil bakonki ne Hamida ce ta turo baki ta da furta to a zuwa mai da daidai inda aka sace ni sai a ɗauke ni a can a yi rubasa a dawo baya. babban ne ya ce ai ke kauna ga sanda zaki zama mutum hamida kallon nabil ta yi ta ga yana lumshe ido zai yi bacci ta girgiza shi ta ce lele har ka sa gaba na ya faɗi yanda ake mutuwar nan ta fuji a hakaran nan wani daga kishin gida ya wuce gaskiya ka tashi dariya ta ba lele ya gaji shi ya sa ya kwanta mu ce ta shigo ta ce ku fito mu tafi mana jirgi zai wuce fa hamida da sauri ta ce to amma da ke su babba ne ta raina su Ummi har mamaki take canjin Hamida, wai Hamida ce ke biyayya surka. Har a faɗa mata ta ji babu tijara ba rashin kunya. Lele ne ta kalla ta ce Lele ban ɗan wanka ba haka zan shiga jirgi ka raina ni mutane su yi zaton mayar aiki ce. Wasu masu kuɗin suka zo da ita daga wani garin. Cewa ya ki saka katon hijabi har ƙasa kawai sai mu tafi. Hijabi ta ɗauko na Karima da ta manta shi a gida mai hannu har ƙasa yake ja. Nabil ne ya murmushi ya ce kamar za mu tafi da'awa. Hamida ce ya ta musu sallama amma ya fito daga wajen Suleiman. Yau ce rana ta farko Fifi za a shiga jirgi. Motar airport da ta kaso ita ta da su. Suna zuwa airport ba ta lokaci suka shiga jirgi. Hamida ta shiru bayan ta yi addu'a. Nabil fuskar ta leka ya ga ta kula shi ba. Duk ta, ya ce madan lafiya. Hannu ta raga masa ba za ta yi magana ba sai idan sun sauka lafiya. Dariya ta ba Simimi amma da ke bayansa ya ce amarya ta shiru suna dariya Simimi. Amma yana tsokanar ta amarya ba magana a hankali ta ce da Nabil. Ka ba shi amsa lele. Amma ya sake cewa amarya a ka miki lemo ne. Nabil ne ya ce a, a'a dan Allah ka kyale ta. Mimu ce ta kalle ta ce Allah ya shirye ku. Akwai ya ce manyan banza duk kun dami yarinya. Ina ruwanku da ita. so kuke yi ta ajiye kunya ta rika kula ku ko Hamida dai bata ce kala bara aka sauka daga jirgi sai da ta sauko sannan ta ce alhamdulillah Direba ne ya dauke su ya wuce gidan afa ko gate ya sauke ya afa da mimi ya ja Nabil da sa zuwa gidansa wanda ya gaji da haduwa komai sabo aka canja musu masu tsada direba yana fakin tango motocin Nabil har da wasu sababbi ta kalle shi kawai a ranta ta ce wani da ba komai ni da ba komai a garin mu ba amma kalli gidana dan Allah dariya fa ke mun ana mun kallon mahaukaciya ba da saurayi da ya taba cewa yana so na ko da wasa yau gashi ni ce Allah ya daga ta. wanda kuma suka fi ni ilimi da farin jini ana ganin sun fi kowa ba samu miji irin nawa ba ko ana aina godewa Allah nabin ne ya fita daga mota tare da buɗe mata ta fito ya mai da ya rufe direba ya ja mota ya tafi dama mota abba ce apollo ta zauna saman wata ya kujera tare da kafa tana shan ac nabil ya haura sama ya ji har ya wanka ya shirya ya ga bai ga hamida ta shigo ba sake fitowa ya hango ta tana maganganu ita kaɗai kunne ya buɗe ya ji tana cewa shi shikenan ya zama gidana yau sai ka ji ina ba da adres ina ma za a damun da sale mai gadi da sai na kusa ƙara sashi. da sai na kusa kashe shi da aiki ba irin maganar da bai ce min ba ta wulakanci gashi na koma antinsa dole bari na kama kasa sai na mulki salama sosai ki zo ki wanka ko sai na zo na ɗauke ki ne hamida miƙewa ta yi ta wani fuske ta wuce ya ce bari in je masallaci ke ta furta ta sama a dama gidan ba bakonta ba ne bedroom ta zaɓa a dama ta riga da ta san na oga duk da cewa an canja komai na gidan ɗakin da ta shiga ta karewa kallo ya gaji da tsaruwa mamaki ta yi ganin akwatuna takwas da alama na lefe ne tana mamaki yaushe aka siya mata wanka ta shiga ta yi ta daɗe ciki kafin ta fito ta sallah ta ga har madubi an shirya mata kayan shafe-shafe ta tuna sai isan sun ce sun shirya mata komai a bedroom kafin a sace ta body lotion ta kalla da gani ka san mai tsada ne ga kamshi zama ta da shafe jikinta da man sannan ta zauna a gaban miro daure da tawul fari ta gyara dogon gashinta sannan ta mike tana bude akwatuna ɗaya bayan ɗaya kayan sawa ne iri-iri ga kayan make up wata sabuwar atamfa ta zaɓo brown and golden ɗinkin riga da sikiyar ta saka abin ta sun amshe ta sosai ta zuba kyau matuka. ta ɗaura ɗaurin ta jelar gashinta ta fito tana reto a bayanta ta yi kyau sosai ta kalli kanta a madubi tana wani juye-juye ta furta gaskiya ban yarda ba gaskiya ban yarda ba zai yi wahala a ce ni ba 'yar Ethiopia ba ce a can muka samu asali ba 'yar Najeriya ba ce ni daga kasar wace mu suka zo aka haife mu a na sani ma tana shafa turare na bile da kofar tare da shigowa bedroom ɗin, daga yadda ta dawo wata balarabiya ya ce kai sai ka ce daga Ethiopia kike Amina ce ta jiyo da sauri ta ce ya kai kasan asalin mu ko babban ne ya baka tarihin mu ni kuwa ce min yayi dukkan zira mu yan kauyen Adamawa ne wayan Fulani ne amma da yawan tsofaffin dangin namu sun rasu ka san yanzu duniya ba dadewa ake yi ba duk dangin mu babba ne babba yanzu ba da da haifata ba iyaye na suka rasu an ce ma kamar da madara aka raine ni gaskiya ba zuriya ce ni yan Najeriya ba ce gashi kai ma da ka shigo ka faɗa shi da ya saki ya ce ke yar nan ce mu ma Najeriya ai muna da kyau. Muna da kyan mu amma kin ga 'yan asalin 'yan asalin ƙasar Burtaniya ne a nan yankin Afirka. Hamida ta ce wani irin son kai ne haka ta ina kuke 'yan can. Ni ta za a ni, na ajiye na a Najeriya kai ka ce 'yan ƙasar wajen ne. Yanda ta dage da gaske shi ya ba Lila mamaki. Riko hannunta ya tare da janta saman gado. Hamida ta zille ta ce ba na son wasa. ni a zaune a kan gado gara mu zauna a kan kujera haba duk wajen zama bai yi maka ba sai can ni ba na son haka to yanzu ni zan kula da amaryata ko ita za ta kula da ni ne Hamida ce ta ce tunda na zama matarka ai ya zama dole na dinga kula da shige da ficenka. Nabil ya sha dariya kamar me shi kan yi ya ga ta kansa da amarya. Sai zuba mishi surutu take yi daga ƙarshe tashi ya yi nufi kofa ya buɗe ya waje yana ta dariya ya rasa inda take so samo sunaye kala-kala zai ga ranar da hamida za ta saiti da wannan shegen surutun fitowa ta tana sakowa daga step yana kokarin canja channel wuce shi ta ta nufi kicin ta duba komai akwai ta buɗe firij lemuka iri-iri ta gani ta ɗauko wata wata milon ta yanka a barta ta ɗau sanyi ta haɗa a wani jog ta zuba madara a ciki nan take ta shanya a barta tana ciki tana ta haɗa-haɗanta da kanta tana shanyewa da an gaya mata ta rika yawan shan 'ya'yan itatuwa yanzu kuwa gashi ta gansa available ai dole ta yi abinda ta ga dama sai da ta gama a ciye ciyen ta da shaye-shayenta ta gwani ta ɗauko ruwa da glass cup ta zo ta ajiye mishi ta ce ga irin naka nan sai ka ɗauka ka sha kallon ruwan ya ce ni kuma abin da aka min kenan ki dai hankali da wannan ciye-ciyen naki to menene sun kankana ne fa da madara kuma kowa ma yana sha mike waye da ni rafuta da ke yanzu babu kowa a gidan hamida ta mike tare da kwaɓe fuska za ta kuka ta ce don allah ka je da ni wallahi tsoro nake ji ke yanzu zan dawo abinci zan siyo mana ka je da ni don allah ta yaya zan tafi da amarya guda a kalle min ita gaskiya ki zaman ki babu abin da zai faru insha Allah zo mu je ki kulle ko ina idan na da zan kira ki sai ki bude mun ko hannun ya rike suka fito har kamfan ya bude gate da kansa sannan ya shiga wata bakar mota Hamida tana gefe tana kallon sa ta karasa da niyyar kulle gate din ya fito da sauri yana ce mata no shi zan rufe karamar kofa kawai za ki kulle ta ciki Hamida ta kulle ta yace ta da kulluko ta ce i e. ya shiga mota ta koma ciki ci gaba ta da kallon TV ta kafe plasma da kallo ana ta labarai ana ta harba makamai a kasar Isra'il Kurar bolin ta tana kalla kai ka rantse tana jin turanci sosai. Wani tsohon kafuri aka kirawo. Ƙarshen sunansa ta ji kamar lele. Gyara zama ta ta ce to abu na yi ne. Ka ce har da takwarar lele na a ciki. To wallahi ka ci uban su mai sunan lele. ta ci gaba da surutanta tana kallon TV ta ma manta da wani tsoro. Tana cikin kallon ne ta ji an kwankwasa kofa. Tashi ta je ta ce wane ne? Amin ne ya makale murya ya ce shehu ne daga lahira. Ai wani uban ihu ta kurma za ta bar wajen. Ya san ta da shegen tsoro dawowa yi da muryarsa ya ce ke ni ne fa ki buɗe muni. Kofar ta buɗe tana dariya tana shine ka tsorata ni ko? Ledoji ya shigo da su ta karɓi wasu shi ma ya rike wasu suka shiga ciki. da Darar ɗakin shi ya kawo ta ya juye musu naman da ya siyo musu suka zauna suna ci. To kai kuma ka rasa me zaka siyo mana sai nama bayan gashi a gidan nan? To laifi ne dan na siyo? sai da suka gama ciye ce ta shirya a nan za ta kwana ta dawo tana wani noke-noke ala dole ya kunya shi take ji tsokanar ta ya ce wai menene haka na ga kamar kunya ta kike ji to ai dama wani lokacin haka nake wani lokacin za ka gani da kunya wani lokacin kuma za ka ga ba da kunya to wallahi fifi ki daina jin kunya ta ba na so kina jin kunya ta ka fi son rashin kunyar ta ko ya ce eh amma iya ni da ke kamar yadda ba ki a ɓoye mun kuma haka ni ma nake so haka na ganki ina so to haka nake so ba kunya tsakanin mu iya ni da ki amma a gari ko idan na saka ki a makaranta ki zama mai kunya amma idan kin da gida ni da ke ba kunya Hamida ta ce ko maganar komai ce na yi yes idan na ji idan na ina son wata magana ki faɗa mana wana amma fa a sukul da ita ki zamo mai kunya kina ji na Hamida ce ta rufe fuska tana jin daɗi ta ce ka ce freedom zalla Nabin ne yana dariya ya ce Allah ya sa ki school da kina cewa a hayye din nan su raina ki. Hauka nake na ko waye. Ba zan rika irin wannan ba a makaranta. Ok to shikenan jibi zaki fara zuwa school saboda ina da aiki zan zama busy sosai. Direba zai na kai ki ya ɗauko ki. Ta ce to Allah ya kai mu. Idan na da gida zan na miki lesson da yamma kullum sai kin je Islamiyya. Ta ce to girkin fa sai kin da zaki dinga mana da rana. zan ci da rana kuma zan ci a wajen sai da abinci ta furta to zan kawo miki mai aiki haka dai suna yi rasu, Habbaci ya ɗauke ta da asubar fari hamida ta riga na bilu farkawa ɗakinta ta koma ta je ta yi brush ta fara yi brush ta fara yi ta ɗora alwala ta fito ta da gabatar da sallah tana saman sallah tana azkar abinta shi kuwa saboda bai yi bacci da wuri ba ko masallaci kasa fita yi yana yi da sallah ya koma bacci Amina kuwa gyaran gida ta wuyi ko ina sai da ta gyara shi duk da ba wani datti haka ta mai da shi sai kalli yake a ban ɗakin sa da bedroom ta gyara har tsawon gadon ne kawai bata gyara ba saboda baccin da yake yi wanka ta ta cakale cikin wani material ja ta yi matukar kyau ɗinkin doguwar riga ta zamani kizin ta shiga ta duba ba dankali doya da kwai ta soya ta tafasa ruwan shayi lafiyayye yana ta zuba kamshi kazajjiya da suka rage ta dumama ta ta shirya dining tsaf ta gyara kwalliyarta tana fitowa na bil ma ya fito abin ya cikin ƙananan kaya na shan iska sun yi mishi kyau white and silver ne murmushi suka sakar wa juna ya ce bari na kira mimi a aiko mana da breakfast hamida ce ta kalle shi ta koma gabansa ta tsaya tare da gyara masa rigarsa da ɗan wajen wuyansa yana ne ta ce ai na yi ba bukata ka kira mimi nabi ya ce in yi, wai da wajen shehu kika iya ɗan kalmomin turancin nan? Hamida ce ta fari da ido ta ce, zauna ka gani fifinka ta yi nisa. Duk hannunta ya suka nufi dani ya zaunar da ita shi ma ya zauna ya zaro wayarsa yana latsawa. Hamida tana gama zuba musu a plate ɗaya, ta zuba ti ɗin ma shi ma a kwaf ɗaya. Ta ajiye. Bana shan madara kin manta? Hamida ce ta kalle shi, ta ce faɗar likita ce, yace ce no ba na son na yi kiba hamida ta ce kai in za ka ci daɗinka ka ci ka yi kiba ka ci ba lalle kai kiba ba kiba zuwa take yi idan lokacin ta yayi ko kana shan marra ko baka sha sai ka yi kiba in dai Allah ya rubuta sai ka yi kiba gara ma ka ci daɗinka ni na fi son kafin ka warke na ga ka yi kiba sosai watan ke da kira raina ni kuwa kaɗan ki ce kafin na warke ko shi shikenan ki ci gaba yana gama cin abincin ya ce bari na fita na je na karɓo uniform ɗinki amma sai na je na gaida safa da mimi so nake a gama komai gobe sai su kula hamida za ta kuka ta ce wallahi dan dai mutane sun damu da boko ne in dai baka yi ba shikenan ka zama gara wallahi da ba zan yi ba bana son makaranta a rayuwata hakuri zaki kin ji fifin lele idan kuma kika ki wallahi primary zan saka ki cikin yara gwara ma ki yi karatu kafin wata hudun da kike ikirarin ta yi raka shi ta yi har ya shiga mota ta buɗe mai gate ya tafi har ya ja motar zai fita ya sauke gida sun tare da furta shakira zan wuce shi ta ya fararen hakoran da suka bayyana hannun hannunsa ya miko ita ma ta miƙa hannunta ya rike ya ce me kike so in sayo miki namun balbela murmushi kawai sakar mata ya wuce abin shi ita kuma ta dawo ciki ta masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah